Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da nan lokaci barkan mu sake kasancewa da ku a cikin littafin tarkon mutuwa littafi na hudu wanda kushi sauraro daga bakin ne shirai Usman a nan tashar Hausa Nobel TV. Kalaman ta jama'a a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa domin a rika sanar da ku da zaran mun ɗora sabon littafi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryen mu. Ba ku lafiya. gaba dai su jarumi hatiyan shi da sarki shamsal kadai akan wannan tsibiri sai shi ma ya koya uban ihu ya jirkushe kasa yana cirar yadinsa har sai da yawa kansa rauni bai sani ba sai ga jirgin sahatiyan da shafe sa'a ɗaya da rabi ya tafiya sannan ne iso tashar jirgin ruwa ta birnin askanariya tun kafin sannan ne su dira ta farfado daga dogon suwan da ta yi sakamakon mangarin da sai kishin sa ya mata tana buɗe idanunta ta tsinci kanta a cikin jirgin ruwa a cikin ɗaki ga ɗan uwanta jarumi hatiyan kwanciya ta faman tari har a sannan bai daina aman jini ba saboda dukan da ya sha a kirjinsa da fuskarsa a gefe ɗaya kuma sai su dira ta ta sa sai ta ta dauke ɗauke da ruwan ɗumi da kuma tsumma alamar cewa an gasa masa jikinsa hakan ne ma ya sa kumburin jikinsa ya ɗan ragu ko da sadiqa ta ga hatten yana yunkurin miƙewa zaune sai ta yi sauri ta mai da shi kwanci ta ce kada ka miƙe ya kai ɗan uwana domin ka sha bakar wahala dole ne ka yi jinyar 'yan kwanaki kafin ka samu kuzari a jikinka kuma dole ne ka sha magunguna da za su sa jinin fuskarka ya warware da kumburin da na da yake kirjinka kwalajin wannan batu sai jikin hatin ya sanye gamsu cewa ba zai iya yin komai ba amma sai ya buɗe baki ya ce wai shin wane ne ya cece mu daga hannun sarki shamsal har ya shigo da mu cikin wannan jirgin sadirar ta ce ni kaina ban sani ba amma bari na fita nan kowa yake tuka jirgin akwai alamun cewa matukin jirgin ne kadai a tare da mu nan take sadirar ta miƙe tsaye ta fita waje ta tunkari mai tuka jirgin bayan ganin matukin jirgin sai zuciyarta ta buga da karfi ta tsananin mamaki mace ce ke tuka jirgin ma'abociyar dogon gashi mai tsananin sheki da walwali ya sauka har kasan diga diginta ko ta jiyo sautin tafiya a bayanta sai ta waigo suka yi alba da juna ba wata face face sarauniya ba Nauwara, nawara fuskar ta cike da annuri game da murmushi ta dubi sadirar ta ce ya jikin dan uwan naki kwarajin wannan tambaya sai sadirar ta rugo zuwa ga atan nawara ta rungume ta cikin matakar ciki tana mai cewa godiya mara adadi a gare ki ya abar kauna hakika ba dan ke ba da tuni dade da zama matattu ne dan uwana wai shin ke koyaya aka yi har kika zo nan kan wannan ƙarfi ka ceci rayuwarmu sa'ad da sarauna ta ji wannan tambaya sai ta yi ta ce shin kin manta ne na ce zan ci gaba da baku kariya har ku isa birnin askandariya ai tun sa'ad da kuka baro na nake bai da koyana wajen jirgin ba ku sani ba saboda akwai tattara mai yawa a tsakaninmu ina cikin tafiya ne a jirgin na gawan shirgin tsuntsu ɗauke da mutane biyu ya wuce ta zaman jirgi na take jiki na bani cewa sarki shamsan ne yake biye da ku kuma so suke su gitsa ku a cikin tekun nan su hallaka ku ku yi haƙuri da ban iso a kan lokaci ba har sarki shamsan da ci ƙarfin ku kusa hallaka ku a daidai wannan lokacin ne jirgi ya iso bakin wannan gaba ko da ma'aikatan jirgin suka yi alba da sarauniya bari atin nawara sai suka zube ƙasar kwashe gaisuwa nan take sarauniya bari atin nawara ta ja shugaban ma'aikatan gefe ɗaya suka tattauna ba tare da ɓata wani lokaci ba aka shiga cikin jirgin nan aka ɗauki jarumi hatiyan aka shigar da shi cikin wani keken doki suka zauna aka ja aka tafi da su zuwa cikin gari tafiya suke da wuya sai ma'aikatan tashar jirgin suka janyo wannan jirgi wanda su hatiyan suka zo a cikinsa zuwa gefe daya suka cinna masa wuta har sai da ya kone kulmus to kar ma sai aka kwashe duka aka wahata a cikin tekun yadda babu wadda zai shaida ta akwai alamar al'amarin sarauniya wadi dai'atun lawara kuwa lokacin da suka baro bakin tashar jirgin ruwan sai suka cigaba tafiya ba sassauci har suka iso birnin askandariya wani abu da ya ɗaure wa hatiyan kai shi da cewar ko ina ga hotunan su a nan amanne a cikin birnin jikin katangu bishiyoyi da gidaje kuma ba sa yin tafiya ta wuce rabin sa'a ba tare da sun iso inda dakarun birnin ke yin bincike ba amma duk inda suka zo da zarar an ga wannan keken doki da suke jiki sai a ba su hanya su wuce ba tare da an bincike su ba ko cikin keken dokin ba a leƙawa bisa wani dalilin ne sadiga ta kasa hakular da bisa wani ce ya shugabata ni fa wani abu ya shige min duhu bai isa tun a bakin tashar jirgin wannan banga ban ga an tuhume mu ba alhalin gashi ko ina an baza hotunan mu ne dan uwana ana neman mu ruwa a jallo yanzu ma da muka shigo cikin garin nan naga an zuba tsaro ko ina wasu ma daga cikin dakarun idan suka leko waje daga cikin dokin ina hada idan da su amma sai naga sun kawar da fuskar su sun cire da harkokin su ko da sadirar ta zonan azancenta sai sarauniya badi'atun naurara ta kalkare da rataran ta ce ai mulkin babban birni mai tarin al'umma da karfin arziki a nahiyar nan kaf ban da birnin bindal bara birnin da ya fi na dokaka shi kansa wannan birnin na askandariya yana kasan nawa kuma sarauniyar su ta ce aminiya ta tun akwai zumunci mai karfi a tsakanin mutum iyaye da kakanni tuni na tattauna da ita akan ma'alar ku kuma mun gano cewa zaluntar ku sarki ya yayi hatta kashe iyayen ku da ɗansa yayi da kuma kudin yi muku fade duk mun je mun bi komai bisan dalili dai muka dauki alƙawarin taimakon ku har iza lokacin da za ku sami dana ficewa daga wannan ƙasa da cewa jarabi hatta na cikin mawuyacin hali na rashin lafiya ko kyakkyawan motsi baya iyawa amma tun da ya fara jin muryar sarauniya na nawala sai farin ciki ya ke shi ya dasa ta kallanta da rayuwar ta jawo da sa da idanu sai ya saurin kautar da idansa haka ya sarauniya wadi'atun nawala da sadira suka tare da hira har suka iso gidan sarautar birnin askandariya gidan sarautar ya kawata ainin kamar yadda a kawata gidan sarautar sarauniya bari'atun nawara da isowar tsakiyar harabar gidan sarautar sai suka iske sarauniya a nisa a tsaye tare da hadimanta da kuyangin da suna jiran isowarsu nan take aka fito jarumi hatiyan daga cikin keken dokin aka dora shi akan wani gado mai kama da makara aka shige da shi zuwa gidan sarautar ko da aka zo giftawa da shi da gaban sarauniya a nisa sai ta yi masa kyakkyawan kallo guda ɗaya ta yalmishi sannan ta kawatar da kai ta nufi inda sarauniya bari da nawara take ta rungume ta cikin kasance tana mai cewa lalemar harin da babbar kawata kuma babbar abiniya ta a wannan lokaci tun sadirar ta bi hadiman da suka ɗauki hatiyar da sauri a baya sarauniya anis ta kama hannun sarauniya badi'atun nawala ta ja ta suka nufi talakarta suna da suna hira cikin nishaɗi ta farin ciki tamkar yan uwan da suka jima ba su ga juna ba da iso wasu cikin talakar sai a kawo badi'atun nawala abinci da abin sha da kala goma sha tara aka zube a gaban ta bisa wani babban teburi da ke bisa wani babban teburi ta ke sarauniya anis ta yi mata ta yi har bari atin nawara ta yaki cinyar kara ta kai bakin ta nufin ci sai ta fasa ta ajiye al'amarin da ya matukan baiwa sarauniya anisa maki kenan ta ta ce me yasa ce kasa cin abincin bari'atun nawa ta ce ta yaya zan iya cin abinci ba tare da abokan tafiyan mu ba maza ki sa a kai ni inda kai su domin na ga halin da suke ciki ina fatan dai cinikin baiwa likitocin umarni su je su duba lafiyar jikinsu kwalajin wannan batu sai sarauniya su ta da ta ce kawata kenan lallai idan ka kare yana lasar takalmi to ɗauka zai yi damuwarki akan hatiyan fa ta fara yin yawa anya ko ba cika sansa ba ko wannan tambaya sai wari nawwa ta mishi ta mishi ta ce da ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki tsananin tausayinsu nisa nake damuwa da al'amarinsu kin sani cewa na ƙarin zalunci mun daɗe ni da ke muna tunanin hanyar da za mu kawar da zalunci a wannan nahiyar amma mun kasa saboda al'amarin ya fi ƙarfinmu masana da masu bincike sun gano cewa wannan yaro hatiyan shine zai kawo sauyin komai a wannan nahiya bisa wani dalili ne na sayar da rayuwata kuma ne karambanin wasa da karagata domin ceto rayuwarsa kin sani cewa idan sarki shamsal ya gano cewa ina da hannu a kai taimakon sai hatiyan sai ya kashe ni ya rushe mulki na ya dawo da birni na karkashin nasa yanzu ke a tunanin duk na waɗannan abubuwa ne saboda soyayya sarauniya anis ta yi dariya a karo na biyu ta ce babu abin da mutum ba zai iya yi ba akan soyayya amma babu komai a yi sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba shi so baya ɓuya komai daren daɗewa sai ya fito fili abu na biyu yanke son sani shi ne yanzu ba ke kaɗai bace a cikin tarkon sarki shamsal ba ni ma ina ciki tunda na baiwa sai hatiyar masauki na sa lafiyar lafiyarsu kuma na ɓoye shi a takaice dai ni da ke yanzu duk masu laifi ne duk hukuncin da za a yanke miki ni ma shi za a yanke min ko da gama faɗin haka sai sarauniya anis ta miƙe tsaye ta kama hannayen sarauniya ba bari na nawara ta rike ta ce kwantar da hankalin ki yake kawata ki sani cewa har abada asirin ba zai tonu ba a wajen sarki shamsal da farko ki je ki ziyarci gabarin iyayenki ki musu addu'a saboda babban kokarin da suka yi miƙe zama cewa ba ki hayin tsafi kuma baya tasiri a jikin ki wanda dalili ne ya sa sarki shamsal ba zai taɓa gano cewa ki kika ceci satiyan ba sannan duk wata shida da za ta nuna akwai hannunka a taimakon hatiyar na goge ta ba a taba ganin ta ba hatta jirgin ki wanda sarki shi sa suka fifta ta shi a sama wanda da suke kan jirgin tsuntsun tsafi idan suka zo garin nan sai sun yi bincike a kansa na sani cewa kin bar jirgin ya nutse a karkashin ruwa don haka tuni na tura an ɗauki jirgin da karkashin ruwa an batar da shi sannan kuma na sa an kera irin sa sak an kawo shi bakin can jirgin ruwan garin nan idan idan sarki shasha sun zo za su kai shi kuma na shirya komai za su tarar da cewa jirgin na fitake ne duk irin binciken da sarki shansa zai yi ba zai iya gano komai ba a yanzu haka suna tafiya zuwa birnin nan shi da kansa da boka da yazid amma ba abin da zai faru har su gama binciken su kara gaba ni kawai tashin hankali na ɗaya ne sarki shamsal ba zai daina bin su jarumi hatiyan ba kuma ba zai daina fahimtar su ba tabbas akan hanyoyin su ma na gaba su ya tsana tarkunan mutuwa na farautar su waɗanda sai da tsananin rabo ne zai sa su tsira da rayukan su lokacin da sarauniya a nista ruwan a sai bari atun naurara ta kararar numfashi ta ajiye sanda ce hakika duk kamar cika faɗa gaskiya ne ta amma muddin ni da ke za mu cika da basu kariya a duk inda suke babu abin da zai same su ki sani cewa tsiransu shine tsiranmu domin duk ranar da suka fada hannun azzalumi sarki shansal mu ma asirinmu ya tonu domin zai sami damar ganin duk irin taimakon da muka basu ko wajen wannan batu sai hankalin sarauniya alisa ya ɗigunzuma ainin ta yi shigo tana nazarin al'amarin a cikin zuciyarta abin da nake so da ke shine kimanin tunani akan hanyar da za mu ci da ba sai hatiyan kariya har zuwa lokacin da hatiyan zai koma birnin bindal ya ɗauki fansar abin da aka yi masa ni ma zan je da yana tunanin daga yau zuwa kwanaki uku in ya so sai kowannen mai wa tunaninsa mu gaida za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don cika burinmu inda zan je na kwanta na huta don kawar ta gajiyar tafiyar da ke tare da ni ko da gama faɗin haka sai sarauniya bari atun wara ta juya ta fice daga cikin tirakar sarauniya a nista ta nufi inda masaukinta yake wanda ya kasance wani kasaitaccen gida a cikin sarautar inda aka saba ta a duk sa'ar ta kawo ziyara wannan gida akwai guyangi barori da kuyangi da hadimai da shauransu sarauniya ba badi'atun nawara ta wuce ta shiga masaukinta ta kwanta amma sai ta kasa bacci saboda tunanin sa jarumi hatiyan sai ta karo da shugaban dakarun da yake gadin gidan ya ce ina za ta je haka jin wannan tambaya sai sarauniya ba badi'atun nawara ta yi ta ce ba wata matsala kawai dai na kasa bacci ne shine na yanke shawarar na fito na kai wa abokan tafiya ta ziyara domin na ga halin da suke ciki musamman ma mara lafiyar kwadajen wannan batu sai shugaban dakarun ya dan guntun mulmushi ya ce ai su ma yanzu baccin suke yi da dai za ki haƙura sai da safe zai fi miki kyau bari atin nawara ta da kai ta ce a'a na damu kwarai ko kallo ɗaya na yi musu zai wadatar ba sai na tashe su ba na roƙe ka da ka yi min jagora zuwa masaukin nasu domin ni ban sani ba ba tare da wata gardama ba shugaban dakarun ya juya ya nufi wani bangare na daban na gidan sarautar bari atin nawara na bai da shi a baya ko da suka iso inda masaukin sahatiyan yake sai bari atin nawara ta ji zuciyar ta buga da karfin gaske kuma nan take hankalin da ya digunzuma ainin fiye da koyaushe ba kuma ne janyo haka ba face ɗanganin kishi game da tsananin mamaki abin da ya fado mata a rai shine a yanzu dama akwai wannan kasaitaccen guri a cikin gidan sarautar nan amma anisa bai taɓa saukata a cikinsa ba duk da irin amanar da ke tsakaninmu gama yi wa kanta wannan tambaya ke da wuya sai ta ga ashe sabon gini ne abin da ya kara firgita take in ta ce a ranta tabbas anis tana son hatiyan to amma yaushe ta fara son sa alhalin ma ba taɓa ganin sa ba sai yau din nan haka dai bari'atun nawa ta cika da wannan zargi a cikin zuciyarta har suka iso masaukin kai tsaye shugaban dakarun ya wada mata kofar shiga ta rakar da sa hatiyan ke kwance ya juya ya batta a wajen cikin sanyin jiki ta nufi kofar ta murɗe mabuɗin kofar a hankali da dan jawo kofar kaɗan ko ta leƙa ta hango Hatiyan tare da 'yar uwar kwanci kwance kan gado suna faman sharar bacci sai zuciyar ta yi sanyi nan take ta ji wani irin farin ciki ya lallabe zuciyarta sai da sarauniya Badi'atun nawaka ta shafe kusan sa'a guda tana mai kurawa Hatiyan idanu tana murmushi ba tare da ta san cewa ta rade a wajen ba. gyaran muryar shugaban dakarun ce ta firgita kamar wacce ta farka daga bacci ta farko ta dube shi a firgice shugaban dakarun ya risina kansa na kallon ƙasa ya ce ranke daɗe kin daɗe a nan a tsaye ga shi har albilli ya kusan getowa da jin haka sai bari atin nawara ta ji kunya ta kama ta amma da yake ta san cewa bai san abin da ke kallo ba sai ta murmushi ta ce haka ne ai hakan ne kadai zai ɗeban kewar rashin baccin yau tana gama faɗin hakan sai ta juya ta koma masaukinta ta kwanta wani ikon Allah kuwa kwanciyar take da wuya ta kama gyangyaɗi kafin cikar wasu 'yan daƙiƙo bacci mai nauyi ya sace ta inda a ce wani ya shigo cikin ɗakin a wannan lokaci da ba ƙaramar kunya ta ji ba domin ambatan sunan jarumi hatiyan take yi a cikin mafarki baccin sa'a ɗaya da rabi kacal zai naurara ta yi kawai sai ana tashi ta a fusace da buɗe idanunta da nufin ta ga wanda ya tashe ta da faɗa cikin mamaki daga ashe sarauniya a nisa ce da kanta take tashinta cikin hanzari gami da mamaki badi'atun nawara ta miƙe zaune ta dubi anisa ce lafiya ko nan ki haka da sassafe anisa ta yi dan guntun murmushi cikin alamun gindar kai ta ce sarki shamsal tare da dakarunsa da bokansa sun iso nan da kankanin lokaci za su iso fara ta wannan batu sai badi'atun nawara ta firgita domin ba taɓa jin zuciyar ta buga da ƙarfi ba irin yanzu tamkar ba ta kasance jaruma ba ko da anisa ta fahimci hakan sai ta kalkale da dariya sun dubi ta ce haba kawata yanzu saboda kawai na ambaci sunan sarki shamsa sai ki firgita haka shin kin manta ne cewa ke jazuma ce ta gaske mai tsananin sa'a da rabo bisa duk inda kika sa a gaban ki shin kin manta ne cewa tsafi baya tasiri a jikinki ban ga dalilin da zai sa ki daga hankalinki ba tunda baki da tsautsayi ko wannan batu sai bodi atin nawara ta kike ta ce ni bana shakkar duk abin da zai same ni tunda duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka tsoro na shine abin da zai samu hatiyan da ƴar uwar sadirat zai fi kyau na rasa rayuwa ta a bakon rayuwarsa ta salwanta sa'ad da sarauniya anisa ta ji wannan batu sai ta danyi kanguntun murmushi mai kama da yaƙe sannan ta dafa kafa ta ce ki kwantar da hankalinki yake yar uwata ki sani cewa babu abin da zai same ki ko hatiyan da yar sadirat muddin muddin yana tare da mu a yanzu shine abu na farko da zai fara rufa mana asiri tun da tsafin sarki shamsal ba zai yi tasiri ba a halin yanzu tuni na ɓoye su jarumi hatiyan da 'yar uwarsa a cikin wannan gidan sarauta da inda babu mai iya ganin su komai irin tsananin binciken da za su yi don haka ke ma zan ɓoye ki a irin wannan wuri tashi mu je na kai ki cikin sauri bari atin nawara ta bi sarauniya anisa a baya a lokacin da ita anisa ta dare da bangon kudu cikin ɗakin da isar su sai anisa ta shafi wani zane na tsuntsun ɗawi su da ke bangon ɗakin ya rabe gida biyu sai ga wata hanya zuru ido a cikin wani gidan ƙasa mai ɗauke da matattakalar bene kawai sai anisa dubi wadatun nawa da ce na gina wannan wuri saboda irin wannan rana ta yau ki shiga ciki za ki sami kuma yake bukata ko da za ki zauna a cikinsa babu abin da za ki rasa sai dai kawai kaɗai ce zai same ki cikin tsananin alamun damuwa ba zai atun nawar ta dubi an ce mai yasa ba za ta kai ni can inda kika ɓoye su hadiyan ba na kasance tare da su wai shin me yasa kika ba su masaukin da ya fi nawa daraja anisa ta sake duban ba zai atun nawar cikin murmushi a kan wani da ce ki yi hakuri ƙawata a yanzu ba da lokacin da zan iya yi miki cikakken bayani amma da zagar sarki shamsal da abokansa sun binciken su sun tafi za mu zauna ki ji bayanin komai kin san ko ni yawa ce kuma kin yarda da ni ɗari bisa ɗari har abada ba ran cutar da ke ba kamar yadda ke ba za ki cutar da ni ba don haka kawai ki yi abin da duk na umarce ki ko da jin haka sai bari atin ga ta jiya ta bi cikin wannan bango da ya bude ta taka wata takalar benin zuwa gidan kasa ita kuwa sarauniya anisa sai ta sake shafar saman wannan zanen tsuntsun ɗare su nan take bangon da ya rabe biyu ya koma ya haɗe tamkar bai taɓa rabuwa ba faruwa hakan ke da wuya sai sarauniya anisa ta juya da sauri ta fice daga cikin wannan turaka tana fita ta iske dakarunta masu take mata baya da kuma manyan hadimanta suna jiranta nan take suka rufa mata baya zuwa fadarta tuni a wannan lokaci sarki sarki shamsal da boka da izir sun iso cikin gidan sarautar sarkin fada ya musu jagora izuwa cikin fadar sarauniya aziz tana da wani ragar mulki ga fadawanta da shauran jama'ar ta sun kewaye ta ana tafiyar da harkokin mulki sai ga boka da yanzu da sarki shamsal sun shigo cikin fadar sarkin fadar na yi musu jagora tun daga nisa sarauniya a ta hango su ta miƙe tsaye da kan karagar mulkinta fuskar ta cike da annuri gami da mulmushi ta tari sarki shamsun tana mai nuna tsananin farin cikinta da ganinsa ko da ta iso dab da shi sai ta kama hannun sarki shamsun dama ta baci saman hannun cikin girmama ta ce lale marhaban da sarkin sarakuna kuma jarumin jarumai na wannan nahiya gaba daya ya shugabana ban yi mamaki da wannan ziyara taka ba ta ba da tunda kana farautar makiyanka guda biyu kwadajin wannan batu sai sarki shamsal da boka da izir suka yi shegu sandan sarki shamsal ya dubi anisa ya ce hakika kin yi gaskiya ke wannan sarauniya sarauniya anisa ce tun ɗazu na ji labarin shigowar ka birni na nasa aka gyara maka masauki kuma aka yi maka masauki aka tanadi maka abincin da ka fi so game da ababen sha akwai ƙaraƙalan 'yan mata inda suka kware wajen ɗebe kewa kuma akwai abinci da abin sha irin wanda ka fi so a rayuwarka kurajin wannan batu sai sarki shamsu da turba ne fuskarsa kamar an aiko masa saƙon mutuwa al'amarin da ya matuƙar razu na sarauniya anisa kenan ta ji hanta cikin ta ta kada kuma ta ji kamar ta saki fitsari a wando amma sai ta dake dan kada sarki ya fahimci rashin gaskiyarta ta dan risna tana mai sunkuye da kai kasace ka gafarce ni ya kai wannan sarki idan wannan batu nawa ya bata maka dai. ko da jin haka sai sarki shaksai ta karkare bushe da dariyar mugunta tamkar baya da wata damuwa lokaci guda kuma sai ya haɗe fuskarsa ido bai ya ce yake wannan sarauniya ki sani cewa a duk lokacin da muke kan farautar abokan gaba ba ma ci kuma ba ma sha kuma ba ma yin nishaɗi tamkar zakin da yake fama da matsananciyar yunwa kuma ya gama karaɗe daji yana neman abinci bai samu ba ina mai tabbatar muke cewa ni yanzu babu wani mahaluki wanda na yarda da shi a wannan nahiya tamu a takaice dai ban gaje da kowa ba na ha kowa zai iya cutar da ni ya boye abokan gabata da na zo nema da kaina cikin wannan birni dan na bincika ko ina da ina tun kafin na fara binciken ina mai shawartar ki da idan kin san inda waɗannan makiya wasu suke to ki handa ta fito da su gidan kamin su a hannuna idan kuwa kika ki kuma na same su a cikin birnin ki na rantse da gemun mahaifina sai na baje wannan birni naki gaba ɗaya na yi wa ƙasa ado da jinin jama'ar ki duka ko kaza ku guda ɗaya ba za ta tsira da rayuwarta ba sa'ad da sarauniya a nisa ji wannan batu sai ta ɗan guntun murmushi mai nuna yarda kai ba tare da alama na fargaba ba tabbas kowa a gidan sarki ne cikin jin izzar mulki sarauniya anis ta gyara zamanta akan karagar ta mulki tana mai dora kafar ta ɗaya bisa ɗaya san ta ce ya kai wannan sarki mai daraja kai sani cewa kofofin ko ina da ina a cikin wannan birni abu iski a gare ka domin ka yi bincike idan haka kama wanda wani laifin ɓoye maƙiyanka na yi maka alkawarin zan kashe kaina a gaban idanunka kwadajin wannan batu sai mamaki ya kama kowa da yake wajen nan take jikin sarki shamsal ya yi sanyi amma sai sarki shamsal ya sake duban da cikin alamun rashin yadda kuma ya maida mata da martanin murmushi na mugunta ya ce na yi farin ciki da wannan mataki da kika ɗauka ina mai sanar da ke akwai hadamai na da suka kware ainihin wajen iya bincike suna nan tafi zuwa wannan birni naki nan da gobe da yammaci tare da su zan yi wannan aiki ina so ki bani izini na shiga ko ina a cikin gidajen birninki har nan cikin fadakin da duk gidan sarautar ki don aiwatar da bincike na lokacin da sarauniya an yi saje wannan bukatar sarki shamsal sai ta yi dan shiru karan bora ta ce komai ba daga can kwasai ta dube shi cikin gadara ba tare da shakkar komai ta ce na yadda ka shiga ko ina a cikin gidajenmu amma bisa shagadi guda shagadin kuwa shine babu cin zarafi ga talakawa na ko dukiyarsu ko tawa don haka a kula kuma gargaɗe su akan hakan babin duk wanda na kama da laifin aikata hakan zai fuskanci hukunci mai tsanani idan kuma kan da kanka ko boka da yazu to ƙarshen zaluncin ku ya zo shin ka yarda da wannan shagadin? sa'ad da boka shamsu da ji wannan batu sai ransa ya ɓaci zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta ƙone ya ji kamar ya zagaye takobin ya sare kanta ba komai ne ya haddade sa shi hakan ba face yana ganin kamar ta yi masa rashin kunya alhalin babu wani sarki ko wata sarauniya ta taɓa yi masa haka ido da ido kowa tsoronsa yake yi ana yi masa biyayyar dole wai shin me wannan sarauniya take takama da shi ne haka hadda ba ta jin tsoron fushi na sarki shamsal ya kasa bai wa kansa amsar wannan tambaya a cikin zuciyarsa mun haka sai ya kama hannun boka da izir ya ja shi zuwa gefe ɗaya suka yi kuskus cikin raɗa ya ce da shi ka ji abin da mara kunya yaren nan ta faɗa shin kana ganin ya dace mai da sharaɗinta da ta zo mana da shi boka da zai gada kai ya ce ai ba ma da wani zaɓi wanda ya wuce wannan sharaɗi ta gindaya mana sai dai kuma idan muka sauya shawara muka yaƙe ta to hakan ba zai haifar da komai face rashin nasara bisa abin da muka fito nema ai durƙusawa da ba gajiyawa bane mu ne muke nema a wajenta don haka dole ne mu bi ta a sannu da jin wannan batu sai sai kishin sun ya kwafa cikin kone zai ya ce aiko in dai muka kama su jarumi hatiyan a cikin wannan birni sai na wulakanta wannan sarauniyar ainun wulakancin da bata taɓa gani ba a rayuwarta nan take shamsal ya juya ya dubi anisa cikin murmushin yaƙe ya ce shikenan na amince da wannan shakaɗi naki amma ki sani cewa zan iya fara bincike na a koyaushe daga yanzu kuma ko cikin tirakakki ne zan iya shiga babu hijabi da jin haka sai sarauniyar einstein mishi a yau din nan babu wata kofar ɗakin da za a rufe a wannan gidan masarautar tattawa hatta kofar ɗakin barci na kuwa ina yi makalale a koyaushe alisa na gama faɗin hakan sai ta miƙe tsaye daga kan karagar mulkinta ta dubi sarkin gara ce a kai sarki da bokansa masaukinsu kuma duk sa'ad da yake son fara bincike ka yi masa jagora ka runa masa ko ina a cikin gidan sarautar nan sarkin gida ya rusuna ya ce an gama ya shugabata nan take sarauniya anisa ta jiya ta nufi kofar kawai fita daga wannan fada a wannan lokaci sarauniya suna sanye da wata doguwar riga irin tasu ta mulki wacce ta kasance matsatsiya kuma launin ta shuɗi ne an yi mata adon furanni da zaren zinare gaba ɗaya surorin jikinta sun fito ƙirar a cikin wannan riga tun haka sarki shamsal bai san sa'ad da ya ruɗe ba kuma ya kiɗi da cewa shi a rayuwarsa mace bata dame shi ba nan take sarki shamsal ya ayyana a ransa cewa bai taɓa ganin mace mai kyawun surar jikin anisa ba a rayuwarsa anis ta kasance kyakkyawar bujurwa kamar sarauniya ba badi'atin nawara amma ta fi ta tsawo da kaɗan kuma ta fi ta cikar zati da cikar sura tana da yawan gashin kai na musamman domin kalarsa ba baƙi ba ne shudi ne kuma haka aka haife ta da shi ruwan kayan idanunta ma shudi ne wanda suke matuƙar ƙara mata kyau bisa wani dalili ne ko sha'ani suke yin ado da shudin sutura kowa yana al'ajabi da wannan baiwa tata ta shudin idanu da shudin gashi babu wani ɗan namiji zai iya alba da sarauniya a anisa bai jikinta da sogar jikinta sun ba shi sha'awa ba face ya kasance mara lafiya ita kanta tana alfahari da wannan baiwar da Allah ya mata hatta 'yan uwanta mata suna yin sumbatu akan haka akwai lokacin da sarauniya bari atin na wasu rubai ta ce ya ke kawata ki sani cewa inda ni namiji ce to da sai na mutu a kokarin samun soyayyar ki idan ko na rasa ki sai dai na mutu a gauro domin babu irin ki a duniya ban taba ji ba ko labari kwalajin wannan batu sai sarauniya anisa ta kirkale da rasan ta haɗe fuska ta ce aiko duk wanda zai mallaki zuciyata ina tausaya masa cikin mamaki bari tun da ta rubuta ta ce ban gane kina tausaya masa ba kamar yaya kenan Anisa ta yi mamishi ta ce kafin na aminta da shi na bashi soyayya ta sai na bashi wahala tamkar ransa zai fita saboda waɗansu mugayen jarabobi da zan yi masa da nawa ce ke kuwa waɗannan irin jarabobi za ki masa a ni zai ce waɗannan kuma sirri ne na basu a cikin zuciyata ba zan iya faɗa a kowa ba sai mai ɗanɗanin lura da kaifin tunani ne zai iya gano su ko ya gansu da idanunsa a yayin da abin yake faruwa idan muna tare ficewar anita ke da wuya daga cikin fadar sai sarkin gida ya wuce gaba sarki shamsal da boka da izir suka bi shi a baya har suka isa masaukin su gida ne guda a cikin masarautar wanda aka yi na musamman don saukar sarakuna irin sarki shamsal komai na kawa da na jin daɗin rayuwa an tanade shi a cikinsa hadimai kuwa ga sunan birjik kai ka ce suke yi wa sarauniya a nisa hidima bayan sarki shamsal sun zauna a cikin wani babban falo sai aka kawo musu abinci da na sha kala-kala masu daraja nan take kamshin ya cika falon gaba daya boka da izir bai san sa'ad da ya wangame hancinsa ba ya fara limshe idanu ko rage yangin da suka kawo abincin suka juya suka fice daga cikin falon sai boka da izir ya wuf ya kai hannunsa izo akan wata katuwar kaza ya yago ta zai kai bakinsa a sai sai kishan shalai da kama tsawa ba shiri ya jefar da cinyar kazar sarki shamsun ya dube shi a fusace ce baka da hankali ne da ya kawo abinci za a kama ci ko da jin haka sai boka da yazid ya bude idanunsa ya fara karanto wasu ɗan zasuman tsafi kawai sai ya bude idanunsa ya dubi sai kishin ya ce babu wata guba a cikin wannan abinci ba tare da fargaba komai ba suka kama cin abincin har sai da suka gama kimka cikinsu su bai ce kala ba sannan ne fa sai kishin sal ya miƙe ya juya wa boka da ya baya ya ce maza ka sake yin bincike ga gani ko a nan cikin gidan sarautar aka ɓoye su hatiyan da yar uwarsa sadiqat kai ko da ma binciken na wannan ba sa nan to ba za mu fasa namu binciken ba na zahiri ni yanzu zan je na kwanta domin na na bashin baccin da muka yi amma dare na rabawa zan tashin fara aiki sai kishin sallah gana kwadin hakan sai ya nufi cikin ɗakin baccin ya je ya kwanta akan wallan tsayaman gado ya yi rubuta ciki nan take kuwa bacci ya sace shi har da mai shari al'amarin boka da ya zo kuwa sai da kuyangin da suka kawo masa abinci suka dawo suka kwashe kwanukan abincin suka fice sannan ya tashi ya rufo kofar falon da tagogi sannan ya zauna ya fiddo madubin tsafinsa ya ajiye shi a kan wani tebur da ke gabansa ya shafe shi da hannunsa na hagu domin ya ga duk abin da ke faruwa a cikin gidan sarautar akwai wani lungu da sako kwaɗan babu da babu tsammani sai ga madubin tsafin ya baki kirin babu alaman haske al'amarin da ya matukar firgita shi kenan ya yi rufe ɗauke madubin tsafin nasa ya zira shi aljihun rigarsa ya miƙe tsaye cikin razani gami da tashin hankali tabbas yanzu ya tautar da cewa tsafinsa ba shi da wani amfani a wannan birni nan take mamaki ya baibaye shi ya kama tunani da mamaki inda ya tambayi kansa a cikin zuciyarsa ya ce ina dalilin da ya sa tsafi yake aiki a garin nan alhalin ma ya yi aiki a garin sarauniya da wala kuma ya yi tasiri da cewa an ce ita ba ta tsafi kuma ba tasiri a jikinta ko da zai zo nan a zancensa sai zuciyarsa ta buga da karfi ya ce anya kuwa sarauniya da nawala na nan ba ta nan a cikin wannan birni ai inda tana ta babu yadda za a yi tsafi na ya tasiri to amma lokacin da muka yi bincike mun ganta a fadarta amma sau ɗaya kuma kafin mu fara binciken mu ne anya ko ba wa daren mu ta ba ta riga mu zuwa garin nan idan ko haka ne to tabbas da hannunta a ɓoye su jarumi hatiyan kai amma fa abin da kamar wuya saboda ba ta yin tsafi kuma babu wani abin hawa da zai kawo ta kafin mu iso tun da dai mu akan tsuntsun tsafi muka zo yanzu idan na gaya wa sarki cewa tsafi na yi tasiri a garin nan to zai fusata ainin ya ce na yana masa hankali tun da na ce da shi ya yi aiki a birnin sarauniya bari asin wara ba ni da abin yi yanzu face na sa ido sosai akan binciken da za mu yi yanzu tun da dai ina zargin cewa bari asin wara tana cikin garin nan idan kuma tana nan din to ita ma sarauniya anisa tana da hannu ga baki ɗayansu tun da dama ƙawarta ce tun ƙuruciyarsu ko da boka zai zo don a tunaninsa sai ya baje akan dogo kujera amma sai ya daɗe yana tunanin tunanin zuciya yana zallami sandan bacci ya ɗauke shi to jama'a anan muka kawo ƙarshen littafin tarkon mutuwa littafi na hudu za ku ji mu a littafi na biyar marubucin littafin abdulaziz sanmarakin gini ni mai karantowa shirai usman ke cewa da ku mun ku lafiya amma nan kada manta a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa saboda daga sanar da kowa lokacin kaɗuwar sabon littafi ko wani shiri daga cikin shirye mu